وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake hada mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na goma sha hudu ga watan ramadan hijira dubu da talatin da takwas muna mika salati da sallama tare da sallamewa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kamar yadda aka sani jiya muka soma wato bayanin suratul ahqaf to wannan suran nan dai wanda muka yi bayanin cewa sura ce da take tabbatar da wato saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sura ce da take ƙara kafa hujjoji da dalilai akan gaskiyar alƙur'ani mai girma da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji jiya allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa shi ya saukar da wannan littafi wato alkur'ani daga gare shi wanda shi allah ta'ala ya siffantu da buwaya da hikima saboda haka a bisa waɗannan siffofi allah subhanahu wa ta'ala bai kyale bayansa haka kurun ba tare da ya saukar musu da abin da za su shiryu da shi ba <clears throat> saboda haka saukar da wannan littafi na alkur'ani mai girma wannan wata hikima ce daga cikin hikimomin allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan halitta kuma ba mu labari cewa lallai a wato halittan sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu shi ya halice su kuma ya halice su da manufa wanda wannan manufar ita ce tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala bai yi halitta sakaka haka kawai ba ba tare da wata manufa ba a'a amma ya yi halitta domin ya tabbatar da gaskiya ya ce ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma to daga nan kuma sai ya koma kafa wato sai ya koma bayani dangane da halin da kafirai suke ciki na bijirewa ainihin wannan littafi da aka saukar musu domin su shiryu da shi wato alkur'ani mai girma ya bayyana halin su cewa wannan alkur'ani da aka saukar da shi domin a yi wa mutane gargaɗi da shi kafirai sun bijire daga gare shi kuma ya kafa hujjoji a kan wato abinda suke bautata masa sabanin Allah ya nuna musu cewa waɗannan abubuwa ba su da wani kaso a cikin halittar ƙasa ko a cikin halittar sama wato ya nuna musu cewa ba su yi tarayya da Allah eh, subhanahu wa ta'ala a cikin halittarsu ba ya ce aruni ma za khalaku min al'ardi am lahum shirkun fi samawat to daga nan ya sake bayyana cewa lallai waɗannan kafirai suna cikin ɓata ɓata kuma bayyananniya balma babu wanda ya fi su ɓata saboda suna kiran suna roƙon abinda da ba zai karɓa musu ba har ranar tashin kiyama alhalin kuma waɗannan abubuwan da ake kiransu ga falallu ne masu shagaltuwa ne daga wato kiransu Ta duka waɗannan ayoyi ne da muka riga muka yi bayani a kansu wato a karatunmu na jiya to yau insha Allahu za mu tashi daga kan aya ta tara wato kamar yadda aka karanta mana faɗan Allah subhanahu wa ta'ala ƙul ma kuntu bida'an minar rusuli وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ita wannan aya aya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙarfafa wato yake ƙara tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin saƙon da ya zo da shi gaskiyar wato saƙonsa kuma ya kafa hujja da cewa shi wannan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne farkon manzanni ba ba shi ne farkon annabawa ba annabawa sun gabace shi kuma sun yi wa al'ummominsu gargadi saboda haka ta yaya wato aikowansa zai zama abin mamaki akan waɗannan kafirai da ba su yi imani da shi ba alhalin kuma ba shi ne farau ba saboda haka ya kafa wannan hujja akan kafirai da cewa kul ma kuntu bid'an min rusuli ka ce musu ya manzan Allah ma kuntu bid'an min rusuli ban kasance farau ba daga manzanni daga annabawa da Allah ta'ala ya aiko su ana ba ni ne farkon su ba ba ni ne farkon manzo da ya taba zuwa wannan duniya ba ba ni ne farkon wanda aka aiko ni zuwa wannan duniya ba annabawa da manzanni sun gabace ni da dama bal ni ne ma cikamakinsu ni ne ƙarshensu saboda haka ta yaya za a yi al'amari na ko kuma manzanci na da annabci na ya zama abin mamaki a gare ku har wato suke kuke korewa cewa ah, wato ni ba manzo bane ni ba annabi bane alhalan ni ba farau ba ne wato wannan lafazi bida'an idan aka ce bida'an a to farkon al'amari ko kuma abin da aka fara shi shi ne bida'a shi yasa ake cewa duk wani abin da wato ba a same shi a cikin addini ba ma'ana alkur'ani bai zo da shi ba hadisan manzo Allah sallallahu ba su zo da shi ba wannan al'amari ana ce masa bida'a wato farau abin da aka fara shi abin aka kirkiro shi aka kago shi to shine Allah ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi a wannan ayar yace ni ba farau bane daga cikin manzanni manzanni sun gabace ni kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari cewa akwai manzanni da annabawa da aka aiko su kafin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata ayar yana cewa walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya haƙiƙa mun aiko manzanni min qablika a gabaninka waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma muka sanya musu mata da zuriya saboda haka akwai annabawa da manzanni kuma Allah ta'ala ya ambata mana waɗansu wato sunayen waɗansu daga cikin waɗannan annabawa da manzanni ya ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa, wa yusufa wa musa wa, wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa ataina dawuda zabura kun ga wannan ayar Allah ta'ala ya ambaci annabawa da manzanni da sunayensu kuma ya bayyana cewa shi ya aiko waɗannan annabawa da manzanni ya ce mun yi wahayi zuwa gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga wato nuhu da annabawa a gabaninsa ko kuma daga bayansa annabawa daga bayansa wan na min ba'dihi sai ce wa haina ila ibrahima muka yi wahayi zuwa ga ibrahima da isma'ila da ishaƙa da yaƙuba da lasbati da isa da ayyuba da yunusa wa da haruna da sulaiman duka waɗannan annabawa da manzanni ne wanda suka gabaci manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma waɗannan annabawa an aiko su da littattafai zuwa ga al'ummominsu kuma sun yi gargaɗi irin wanda ni nake yi dinnan saboda haka taya za a yi ku ji mamakin al'amari na kul ma kuntu bid'an min rusuli hakan nan Allah ta'ala yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul wato muhammadu bai zama kowa ba face manzo ko kuma wani manzo ne wanda manzanni sun shuɗe sun gabace shi Sau da haka duka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai manzan Allah manzan musallallahu alaihi wasallam ba farau ne a cikin manzanni ba faro ne a cikin annabawa daga nan ya ce wa ma adiri ma yi fa’alubi wala bikum kuma ka giya musu cewa wa ma adiri kuma ni ban sani ba ma fa'alubi bi abinda za a yi game da ni wala bikum ko kuma game da ku wato ma'ana ni dai an aiko ni na yi muku gargadi na isar muku da saƙo saboda haka ban san gaibi ba kuma ban san abin da zai iya faruwa da ni a wannan hanya ta da'awa ta kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ma adiri ma fa’alu bi wa labiku malamai suka ce a nan, Allah ta'ala ya giya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya giya musu cewa shi annabi ba shi da ilimin gaibi Allah ta'ala shi kaɗai ya ta da ilimin gaibi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wata ayar ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi yace ka giya musu ya manzon Allah cewa inda na kasance ina sanin gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita aikin alheri to amma manzon mu sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba annabawa ba sa sanin gaibi sai abinda Allah ta'ala ya bayyana musu daga cikin gaibin alimul gaibi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada an gane ko saboda haka annabawa da manzanni ba su sanin gaibi daga cikin mafi mafi wato daga cikin dalilai mafi karfi da suke nuna cewa manzan mu sallallahu alaihi wasallam ba shi da ilimin gaibi shine lokacin da aka yi wa matansa kazafi matansa na aisha radiyallahu anha aka yi mata ƙage aka yi mata kazafi da aikata alfasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokacin da aka soma wannan kazafi ya shafe wata guda wahayi baya sauka a kansa manzon Allah sallallahu ya shiga cikin damuwa ya kasa tabbatar da wato hakikanin wannan magana shin abin da aka faɗa akan iyalinsa gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane ya shiga cikin kunci da takura da bakin ciki har ma ya ba da izini ga wato iyalinsa ta koma gidan mahaifinta lokacin da ta soma rashin lafiya saboda wannan tuhumar da aka yi mata wannan kazafi da aka yi mata to kun ga kenan da a ce manzon sallallahu alaihi wasallam yana sanin gaibi da kawai a nan take zai giya wa mutane cewa kai abinda kuke faɗa nan ba gaskiya bane ƙarya ce ai <clears throat> matata ba ta aikata abinda kuke faɗa nan ba da ya gaya wa mutane haka amma saboda Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar wa mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sanin gaibi sai abinda Allah ya gaya masa ya masa wahayi zuwa gare shi ya riƙe wahayinsa a wannan lokacin tsawon wata guda na Aisha tana cikin kunci tana cikin baƙin ciki kullun zubar da hawaye take ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam garin garin Madina ya masa duhu ya rasa ya zai munafikai kuma suka samu wato suka samu gurinsu ma'ana suka tabbatar da gurinsu suka wato suka tsoma bakinsu a cikin wannan al'amari suna ta yayata wato wannan magana suna sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna sukan iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu dama dama kuma so su kenan saboda haka wannan wannan kissar wanda Allah ta'ala ya bamu wannan wato labari na kazafi na kage da aka yi wa nana aisha a cikin alkur'ani wato ya saukar da waɗansu ayoyi wajen ayoyi goma sha ɗaya yana mai nuna barrantuwanta da tsarkakuwanta daga wannan abin da aka tuhume ta da shi na kazafi da aka yi mata wanda har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ism har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi to kun ga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba shi da ilimin gaibi baya sanin gaibi sai abin da Allah ta'ala ya sanar masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce masa ya giya wa mutane kulla aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak yace ya manzon Allah ka giya wa mutane cewa la aqulu lakum indi khaza'inillahi indi khaza'inullahi ba zan ce muku ni ina da akwai taskokin Allah a wurina ba wala a'lamul ghaiba kuma ba na sanin gaibi wala aqulu lakum inni malak ko wala aqulu lakum inni malak kuma ni bazan ce muku ni mala'ika ne ba saboda haka manzon mu sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba mala'ika ba kuma shi ba bambanci tsakaninsa da sauran mutane faci dai wahayin nan da ake masa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya ka ce musu ah, kawai abin sani kawai bai ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku ni ba aljanu bane ni ba mala'ika bane kuma ba ni da wani abu na kaso daga cikin siffofin Allah kawai bambanci na da ku yuha ilayya ana mun ana yin wahayi zuwa gare ni wanda ku Allah ta'ala bai zaɓe ku bai tsarkake ku da wannan al'amari ba ta saboda haka wannan shine halin manzon sallallahu alaihi wasallam to anan ya ce musu wato Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu ya giya wa waɗannan mushrikai cewa wa ma adiri ma yufalu bi ni fa ban san abin da za a yi game da ni ba ma'ana a wannan rayuwa ta duniya ban san abin da zai faru da ni zuwa an jima kaɗan ba ban san abin da zai iya faruwa da ni a gobe ba a jibi ba a wato bayan sati ba bayan shekara ba ban san abin da zai iya faruwa da ni ba la adri ma yufalu bi waɗansu malamai suka ce wato ka giya musu cewa ma adri ma yufalu bi ai fi tariqi da'wa a wannan hanya ta da'awa ta kiran nan da nake muku ban san abin da Allah zai yi da ni ba ma'ana kamar yadda aka yi da annabawa da manzanni a gabanina waɗansu annabawa an kore su daga garinsu waɗansu kuma an kashe su kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin haka Allah ta'ala ba mu labarin cewa yahudawa kashe annabawansu suke yi aw kullama ja'akum rasulun ah, bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun an gane ko saboda haka waɗansu annabawa kashe su aka yi waɗansu kuma an kore su kamar annabi ibrahim alaihi salam koran shi aka yi daga inda yake Ya yace wa a'tazirukum wa ma una min dunillah wa in inni zahibun ila rabbi sayahdin bayan an kore shi daga kasarsa yace to shi zai koma zai je wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato zai je ƙasar Allah duk inda Allah ta'ala ya hore masa zai je saboda haka shi annabin musallallahu alaihi aka ce ya giya wa waɗannan mutane cewa shi bai san gaibi ba kuma bai san abin da zai iya faruwa da shi a wannan hanya ta da'awa ba shin za a kashe shi ne ko kuma za a kore shi ko kuma za a giya mai irin maganganun da aka giya wa annaba da manzanni kafin shi domin Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa duk abin da aka giya wa manzanmu sallallahu alaihi wasallam to an giya wa annabawa da manzanni gabaninsa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ba da za su giya maka face da aka riga aka giya wa annabawa da manzanni gabaninka saboda haka idan suka ce maka kai matsafi ne to sun giya wa annabawa da manzanni وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أو مجنون idan suka ce maka kai matsafi ne to an giya wa annabawa kafin kai idan suka ce maka kai makaryaci ne haka aka gyawa annabawa kafin kai idan aka ce maka kai mahaukaci ne to an gyawa annabawa kafin kai an gane ko la adri ma yufalu bi wala biku ban san halin da zan iya shiga ciki a wato a cikin al'amari na ba saboda haka ban san gaibi ba kuma ban san duk abin da zai iya faruwa da ni a wannan hanya da na ɗauka na kiran ku zuwa ga Allah ba wala bikum hakan nan ban san abin da za a iya yi da ku ba wato ku waɗannan da nake kiran ku ban san abin da zai iya faruwa da ku a wannan hanyar ba ma'ana idan kuka ƙi amsa wannan kiran da nake muku na ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam idan kuka ƙi yin imani ban san abin da zai iya faruwa da ku ba kamar yadda ya faru da al'ummomin annabawa a gabaninku waɗansu an hallaka su da tsawa waɗansu an halaka su da girgizan ƙasa waɗansu an halaka su da kife wato ƙasarsu ko makamancin wannan saboda haka waɗansu ma an halaka su da jifansu da duwatsu saboda haka waɗannan nau'o'in halaka ban san wanne ne zai iya aukuwa a kanku ba shi yasa wannan maganar da allah ta'ala ya ce annabi ya giya wa waɗannan kafirai akwai gargaɗi a kansu ko kuma gargaɗi a gare su cikin haka ma adri ma yufalu bi wala biku. saboda haka tun ni fa ban san abu irin azaban da Allah ta'ala zai iya muku ba Ta saboda haka ku kiyaye shi ku kiyaye Allah kada ku saba masa ku amsa wannan kiran da ake mu wannan kenan wa ma adri ma yufalu bi wala biku. daga nan yace in attabi'u illa ma yuha ilayya wato bani bin komai face abin da ake yin wahayinsa zuwa gare ni wato ma'ana abin Allah ta'ala ya yi wahayinsa zuwa gare ni ya umarce ni da shi shi kawai nake bi ba na bin son zuciyata saboda haka wannan kiran da nake muku ba kira bane daga gare ni abin da Allah ya umarce ni na gaya muku ne abinda Allah ya wato ya umarce ni na hane ku nake hanin ku abinda ya umarce ni na umarce ku da shi shine nake umartan ku da shi in attabi'u illa ma yuha ilayya kun ga ita wannan ayar ta ƙara nuna mana cewa shi manzon mu sallallahu alaihi wa sallam ba shi da dama yayi wani abu a cikin addini ma sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yaya ga mu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da daman ya aikata wani abu ko kuma ya kirkiro wani abu cikin addini sai abin da aka umarce shi ta hanyar wahayi kun ga mu ma wato ya zama wajibi a kanmu kenan sai dai mu bi wahayin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama akan umarce shi a cikin alkur'ani da kada ya bi komai sai abin da aka yi masa wahayinsa ittabi ma unzila ilayka min rabbika ka bi abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijin. hakan nan mu ma aka umarce mu da haka kamar yadda aka umarci manzon mu sallallahu alaihi wasallam da kada ya bi wani abu sai alqur'ani sai wahayin nan to mu ma haka aka ce mana kada mu bi komai kuma kada mu bi kowa sai me sai wa sai alqur'ani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Wala tattabi'u min dunihi awliya ku bi abin da aka saukar da shi zuwa gare ku daga ubangijinku wanda waɗannan ayoyi duka suna ƙara tabbatar mana da haramcin aikata bida'a a cikin addinin musulunci suna ƙara tabbatar mana da haɗarin yin bida'a ko ƙirƙiro ko ƙago wani abu a cikin addinin musulunci domin aikata bida'a wannan yin watsi ne da abin da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin waɗansu majibinta baicin Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wato waɗansu majibinta baicinsa baicin Allah saboda haka ga shi dai wannan umarni Allah ta'ala ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum saboda haka mu kiyayi bida'a mu kiyayi aikata bida'a wanda bida'an nan a wannan zamani ta zama ruwan dare har ma ahlus sunna ma suna yin bida'a ahlus sunna da yawa daga cikin al'amuransu wato suna aikata bida'a ciki ba su sani ba sun rabu da wato waɗanda asali su ne 'yan bida'an ma sai suka koma su ma suna aikata nasu bida'ar wanda ya kamata kowane musulmi da su 'yan bida'a ɗin da waɗanda suke cewa su ahlu sunna ne kowa ya tsaya ya duba aikinsa ya gyara ya inganta shi ya kyautata shi duk wani abin da aka ce kaza ba shi da kyau kuma kada a aikata shi a nisance shi duk wani abin da aka ce abu ne wanda wato allah yake fushi da shi mu nisance shi saboda haka wannan shine abin da yake wajibi akan kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma mutum ba zai iya bin abin da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai idan ya samu ilimin wannan abu wanda yana daga cikin manyan dalilai na yaɗuwar bida'a a cikin al'umma shine yaduwar jahilci idan jahilci ya yaɗu a cikin al'umma to anan ne bida'a take samun dama ta yaɗu ita ma domin me domin idan ba a san hukuncin Allah ba dole za a koma a bisan zuciya shi yasa sau da yawa sau da yawa duk wanda aka ce yana da ilimi ko kuma yana da karatu na addinin musulunci kuma karatu mai inganci domin ba kowane karatu ne yake da inganci ba jama'a ba kowane karatu ne yake da inganci ba karatu mai inganci idan mutum ya yi shi gwargwadon iko za ku ga yana mai riko da addinin nan za ku ga wannan mutumin yana mai nisantar wato duk wata bida'a da ya gani ko kuma aka gaya masa aka yi masa bayanin cewa ka za bida'a ne Saɓanin wanda yake ba shi da alaƙa da ilimi ba shi da alaƙa da malamai baya zuwa islamiyya baya zuwa karatu baya sauraron wa'azi to za ku ga wannan a wato bida'a wato zai tsomu ne a cikin bida'a. Allah ya kare mu saboda haka wannan kenan Allah ta'ala ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ka ce musu ya manzan Allah ba ne bin komai face abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni wa ma ana illa nadhirun mubin kuma ni ban zama kowa ba face mai gargadi mai bayyanawa wato wannan lafazin mubin wato bayyananne an gane ko malamai suna fassara shi ta hanyoyi guda biyu wato in an wa ma ana illa nadhirun mubin ai bayyinun nadhara ma'ana ban zama ba face mai gargadi wanda gargadi na a bayyane yake wato ma'ana lafazin mubin zai koma kan gargadi ko kuma mu ce wa ma ana illa nadhirun mubin ai ma ana illa nadhirun mubinun zahirun amri ma'ana ni mai gargadi ne kuma al'amari na a bayyane ki kun ga wato bayyanuwan zai koma kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ko kuma mu haɗa duka biyun cewa ma'ana illa nadhirun mubin bayyinun nazara wato ainihin gargadi na a bayyane yake ma'ana abin da nake kiran ku zuwa gare shi babu cuku-cuku a jiki babu wato wurwuru a jiki. abu ne wanda yake a bayyane a fili ku bauta wa Allah kar ku bauta wa waninsa saboda haka wannan gargadin da nake muku abu ne da yake a fili an gane ko hakan nan nima al'amari na a bayyane yake zahiri ne ma'ana kun san ni kun san siffofina domin mushrikai sun san wane ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun kafin wato a soma masa wahayi ya soma musu gargadi sun san cewa shine al al'amin, sun san cewa shine as-sadiq sun san cewa shine wanda ya hada siffofi kyawawa wanda ma ba a samu mai irin wa'annan siffofin a cikin mutanen makka gaba daya ba Balma a cikin larabawa gaba daya a wannan zamanin wanda matarsa kun san matan mutum ita take fin sanin wannan mutumin fiye da kowa haka ne ko a wato matarsa na na khadija radiyallahu anha ta wasafta shi a lokacin da wahayi ya soma zuwa Manzala Allah sallallahu manzo bai gane cewa wannan wahayi ne ba ya tsorata lokacin da Jibril ya soma zuwa masa a cikin kogo ya matse shi din na hasau uku akhadhani faghattani manzo Manzala sallallahu ya tsorata daga mala'ika Jibril da kuma abin da ya fuskanta daga gare shi ya koma wajen matarsa yana cewa ki lullube ni ki rufe jikina da bargo yana jin sanyi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wallahi ni ina jin tsoron kada a hallaka ni watakila ko aljanu ne wani aljanu ne ya make ni ko yaya ne me matarsa ta ce ta ce kalla ina har abada ai kai aljanu ba zai kusance ka bai sannan kuma kai ba wanda zai iya hallaka ka ai saboda kana da waɗansu siffofin da da wuya a samu wanda zai iya haɗa waɗannan siffofin innaka la tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne mai agazawa mai rauni gajiyayye kana agaza masa ka tallafa masa wa tasilur rahim kana sadar da zumunci an sanka da haka wa taqri kana girmama ka kyautatawa baƙo? Wato inu ala nawaibil haqq da kuma duk wani abin da aka ce ga gaskiya nan kana taimaka ka ba da nasara ga gaskiyar nan kana marawa gaskiya baya saboda haka ina laifinka saboda haka an san manzon Allah sallallahu alaihi al'amarin al'amarinsa a bayyane ki saboda haka tunda ya soma wannan gargadin an san shi kuma an san halinsa an san yanayinsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bayyana mana cikin alkur'ani cewa baya taɓa aikowa da wani manzo face a cikin mutanen da suka san shi suka san shi suka san wane ne shi baya aikawa da manzo zuwa ga wato waɗansu mutane waɗanda suke baƙi a gare shi yake baƙo a gare su an gane wannan ku ta saboda haka

qul ara'aytum ka ce musu ya manzon Allah shin kun gani ko kuma ku bani labari in kana min indillah idan wannan alqur'ani ya kasance daga Allah ne wa kafartum bihi kuma kuka kafirce da shi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi kuma mai shaidawa wato daga bani isra'ila ya ba da shaida akan kwatankwacinsa fa'amana sai sai yayi imani takbartun kuma kuka gare? inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai to ita wannan aya aya ce da malamai suke cewa wannan ayar ta sauka a garin Madina idan ba ku manta ba mun yi muku bayanin cewa wannan sura gaba ɗayanta ta sauka a ina a garin Makka amma ita wannan ayar kaɗai a cikinta an saukar da ita ne a garin madina haka da yawa daga cikin malamai suka faɗa wato abinda kuma ayar take bayani shine ya ce ku giya mini idan wannan alkur'ani ya kasance daga wurin allah wa kafartun bihi kuma kuka kafarce da shi cewa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli. to wannan wajen ne Ya sa da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta sauka a garin madina domin wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi kuma wani mai shaida ya ba da shaida akan wannan alkur'ani wannan mai ba da shaidan min bani isra'ila daga bani isra'ila yake Naka ce kuma daga bani isra'ila yake kun ga ba ba ƙureshe ba ne kenan ko ba haka ba kuma mutanen makka kureshawa ne ba yahudawa a cikin mutanen makka yahudawa a garin madina suke bugu da ƙari kuma an samu wani hadisi da yake tabbatar da cewa shahida shahidun mai ba da shaida ya ba da shaida min bani isra'ila daga bani isra'ila aka ce wannan mai ba da shaidan sunan shi abdullahi ibn salam an gane wannan ko wane ne abdullahi ibn salam abdullah ibn salam tun kafin zuwan musulunci yana ɗaya daga cikin manyan malaman yahudawa babban malami ne hibir ne min al-ahbar babban malami ne daga cikin malaman yahudawa wanda a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina Abdullahi ibn Salam yake cewa a lokacin ina cikin gona ta sai na ji hayaniya a garin madina ana oyoyo oyoyo manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina ya ce sai na bar noma na taho domin na ga wannan manzan da aka ce allah ne ya aiko shi domin shi abdullahi ibn salam kamar sauran malaman yahudawa ne suna samun siffofin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura littafin da aka saukarwa annabi musa sun karance shi sun san siffofin shi a cikin wannan littafi saboda haka sai ya taho domin ya ƙara tabbatar da waɗannan siffofin a tattare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko saboda haka da ya zo abdullahi ibn salam ya ce ina zuwa kawai ganin da na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ga fuskansa na kyalkyali yana haske Ya ce yace araftu anna wajhahu laysa biwajhi Ya ce sai na gane na fahimci cewa fuskar wannan mutumin ba fuskar makaryaci bane ashe kenan ana iya gane fuskar makaryaci kuma ana iya gane fuskar wato mai gaskiya haka ne ko shi yasa a kotu ma akan yi amfani da wato abin da ya shafi farasa wato a duba a gano mai laifi daga waɗansu siffofin shi wani lokacin mai laifi zai zo jikin shi na rawa an gane ko ko kuma ya zo ya kalli nan ya kalli can ya kalli nan ya kalli can ko kuma in aka tambaye shi baya iya bada amsa da kyau bakinsa na rawa ko kuma ya dinga maganganu suna wuce juna da makamancin wannan kun ga wannan sifofi ne na makaryaci haka ne ko to abdullahi ibn salam ya ce a lokacin da na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga fuskar shi sai na tabbatar cewa wannan ba fuskar makaryaci bane daga nan kuma sai ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu tambayoyi daga attaura abdullahi ibn salam yake cewa babu wanda zai iya sanin amsan waɗannan tambayoyin sai wa sai wanda yake annabi sai wanda ake masa wahayi abdullahi ibn salam ya zo wajen manzo Allah sallallahu sai ya ce ya manzan Allah ka giya mun waɗannan abubuwa guda uku Allah ya sa na iya tuna da su man tana ba aran magana nan akwai hadisai ko an gane ko ce ka giya mun waɗansu abubuwa guda uku babu wanda ya san su sai annabi ce na farko menene farkon abincin da 'yan aljanna za su so ce idan suka shiga aljanna gane ko na biyu ta wace hanya ce jinjiri yake kama da ubansa ko da uwarsa an gane ko yawa ta uku yashi ce ta uku arama ba hadisi an gane ko na manta da ta uku ɗan to tambayoyi ne guda uku ga guda biyu dai mun samu mafi yawan su kenan ko ba haka ba insha Allah zan yi kokari na dubo hadisin gobe insha Allah sai na na gaya muku tambaya ta uku ɗin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato da aka yi mai wannan tambaya ce ai yanzu nan mala'ika jibril ya zo mun da wahayinsu guda uku nan ya ce to farkon abin da 'yan aljanna za su fara ci shi ne wato hanta na wani kifi ne allah ta'ala zai karrama su da shi hantan kifi an gane ko ƙatoton kifi ne yana da hanta wannan hantan ne 'yan aljanna za su fara ci shine farkon abin da za su fara ci wannan kenan ce sannan abu na biyu abin da ya sa yaro yake kama da ubansa ko da uwarsa wato daga lokacin saduwa idan ruwan namiji ne ya fara shiga cikin mahaifa daga nan ne wato ɗa yake kama da ubansa idan kuma ruwan wato mace ce ya fara gangarawa to daga nan ne ɗa yake kama da uwarsa a nan kawai sai kuma na uku namanta an gane ko a nan sai abdullahi ibn salam ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada ya ce wallahi kai annabi ne da gaske kuma ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne kuma alkur'ani gaskiya ne to wannan shine labarin da Allah ta'ala ya bayar a anan yace wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi to haka da yawa daga cikin malamai suka fassara wannan aya wannan waje a cikin wannan ayar cewa abdullahi ibn salam shi ake nufi da shahida shahid shine a shahid anan shine mai ba da shaida din kuma ya ba da shaida cewa lallai alqur'ani gaskiya ne an gane ko wanda da yawa daga cikin wato yahudawa ba su yi imani da haka ba an gane wannan ku waɗansu kuma suka ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ba abdullahi ibn salam ake nufi ba ana nufin waye suka ce ana nufin annabi musa alaihi salam me yasa suka ce annabi musa ake nufi suka ce domin ayan da ta biyo bayan wannan aya ta biyu bayan wannan ko akwai ambatan wa a ciki akwai ambatan annabi Musa a ciki shine wajen wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma saboda haka suka ce shahida shahidun ana nufin ana nufin annabi Musa waɗansu kuma suka ce a'a ai ba ma wani mutum ɗaya ake nufi ba an gane ko wa shahida shahidun ma'ana ana nufin <clears throat> littattafai da aka saukar a baya gaba ɗayansu sun zo sun gaskata Alkur'ani mai girma domin akwai labarin annabin musallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan littattafai gaba ɗaya kuma duk wani abin da waɗannan littattafan suka suka kunsa na labarai na tabbatar da bauta ga Allah da tabbatar da hisabi bayan mutuwa Alkur'ani ya zo ya tabbatar da waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan littattafan sun zama a matsayin mai a matsayin masu shaida akan me akan alkur'ani ne suka ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi haka waɗansu malamai suka fassara kamar imamu ibn kathir yake cewa ai wa qad shahidat bi sidqihi wa sihhatihi al-kutub al-mutaqaddima al-munazzala ala al-anbiya alaihim salatu wassalam qabli ma'ana haƙiƙa wato littattafai wanda suka gabata wanda aka saukar a kan annabawa a gabanina sun shaida da gaskiyan wannan alkur'ani da ingancinsa haka ya fassara wallahu alam amma ala ayi halin dai ko wannan din ko wannan ma'anar ko wancan duka sun inganta ana iya amfani da su amma fassara ta farko ma'ana ta cewa abdullahi ibn salam shi ake nufi wannan shine mafi inganci wanda domin an samu hadisi daga yawa da an samu hadisi daga sahihul bukhari da muslim an gane ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ko kuma sa'ad sa'ad ibn abi waqas yake cewa ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu li ahadin yamshi ala wajhi arzi ardi innahu min ahli janna illa li abdullahi ibn salam sa'd ibn abi waqqas yake cewa ban taba jin manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wani wani mutum da yake yawo a bayan ƙasa gashi nan yana yawo a bayan ƙasa bai riga ya mutu ba kuma aka ce masa shi dan aljanna ne ba yace sai ga abdullahi ibn salam shi shi kadai na tajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi dan aljanna ne wato shi abin da ya ji kenan amma akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda aka yi musu bishara da aljanna amma shi sa'ad ya ce shi bai taba ji ba sai ga abdullahi ibnu salam an gane ko sai ya ce wa fihi nazalat a cikin sha'aninsa ne aka saukar da wannan ayar wa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli kuma hadisin nan na cikin bukhari da muslim hadisi ne ingantacce an gane wannan ko to saboda haka idan ko ku kafirai waɗanda ba ku yi imani ba ku mushrikai da yahudawa gaba ɗayanku ku giya min ku bani labari in kana min indillah ai in kana hadha alqur'anu min indillah idan wannan alqur'ani ya kasance daga wurin Allah ma'ana shi ya saukar da shi da gaske an gane ko wa kafartum bihi kuma kuka kafirta da shi a nan me zai biyo bayan wannan domin nan an ambaci sharaɗi aka ce idan ya kasance daga wurin allah yake kuma kuka kafirce da shi me zai biyo bayan wannan allah ta'ala bai faɗa ba shine malamai suka ce fa'antum zalimun idan kuka kafirce da shi alhalin daga allah yake to ku kun kasance a zalumai daga ina ne aka samu wannan amsa na wannan wato wannan jawabi na ah, shart suka ce daga ƙarshen wannan ayar domin Allah ta'ala ya ce inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin saboda haka qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi fa antum zalimun wa inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin idan kuka kafirce da shi alhalin daga wurin Allah yake to ku kun kasance azzalumai kuma lallai Allah baya shiryar da mutane azzalumai fata an wannan ko ce fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi alqawma adh da abinda zamu iya faɗa dangane da wannan ayar kenan Allah ya sa mu dace sai aya ta gaba wa qala alladhina kafaru lil na amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi na'am wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim wa qala kafaru kuma waɗanda suka kafarta suka ce lillazina amanu suka ce ga waɗanda suka giya wa waɗanda suka yi imani laukana khairan inda wannan alƙur'ani ya kasance alheri ma sabaquna ilaihi ai da basu riga mu zuwa gare shi ba wa izlam yahtadu bihi kuma tunda basu shiryu game da shi ba fasa na hada ifkun qadim to za su ce wannan ƙage ne da ɗaɗɗe to Allah ta'ala anan yana nuna mana cewa kafirai a garin makka kun ga an dawo kan kafiran makka kenan wancan ayar ita kaɗai aka ce ta sauka a garin madina kun ga ayar da ta biyo bayanta har zuwa ƙarshen wannan sura ta sauka ne a ina a garin makka Sau da haka Allah ya koma ga bayani akan waɗannan kafirai wato kafiran makka yace wa qala alladhina kafaru na amanu kuma lalle kuma waɗanda suka kafirta sun ce ga waɗanda suka yi imani law kana khairan ai law kana hadha alqur'anu khairan da wannan alqur'ani ya kasance alheri ne ma sabaquna ilaihi da waɗannan muminan da ba su riga mu zuwa ga yin imani da shi ba da ba su riga mu zuwa ga yin imani da shi ba malamai suka ce waɗanda kafiran nan suke nufi suna nufin masu rauni daga cikin muminai an gane ko masu rauni kuma talakawa daga cikin muminai irin su bilal da ammar da suhaib da khabbab suka ce tun da waɗannan talakawa marasa galihu a miskinai masu rauni almustadhafun waɗanda ake raunana su tunda su ne mabiyan alkur'ani su ne mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ƙara nuna mana cewa babu wani alheri kenan a cikin wannan wannan addini tunda talakawa ne addinin talakawa ne addinin miskinai ne saboda haka babu alheri a ciki da a ce manyan mutane irin su abu jahal irin su abu lahab irin su abu sufiyan ga sunan daban-daban alwalid ibn mughira manya-manyan ƙurishawan nan da a ce ne su ne mabiyan annabi sallam to wannan sai ya ƙara nuna mana cewa eh lallai akwai alheri a cikin wannan addinin domin su ne manyan mutane su ne masu kuɗi su ne masu mulki amma tun da waɗannan marasa galihu waɗanda ake raunana su kuma yawancinsu ma bayi ne kamar su bilal da su ammar dukkansu ma da suhaib da khabbab dukansu bayi ne yantattu ce tun da waɗannan su ne mabiyan alkur'ani to babu alheri a ciki laukana khairan ma sabaquna ilaihi wato waɗannan kafirai suna nuna cewa wato su alheri a wajensu shine daga daga dukiya an gane ko suna ganin cewa alheri a cikin al'amari a dukiya yake an gane ko saboda haka duk wani abin da aka ce babu dukiya a ciki babu wadata a ciki babu alheri a cikinsa wanda akwai ayoyi da dama suna nuna mana cewa annabawa da manzanni da aka aiko su to mabiyansu talakawa ne an gane ko wanda kuma manyan mutanensu wannan ya ruɗe su daga barin imani ba su yi imani ba kamar yadda mutanen annabi nuhu suka gaya mai suka ce wa ma naraka taba'aka illa allazina hum aradiluna badiyar ra'i ai ba ma ganin mabiyanka face waɗanda suke wulaƙantattunmu face waɗanda suke ƙasƙantattunmu su ne suke binka saboda haka babu alheri a cikin wannan eh, cikin wannan addini wannan wai shi ne. wato mizani wannan shine sikeli a wajensu na auna me na auna wannan addini da kuma wannan ba shine sikeli a wajen Allah ba addinin musulunci addini ne na kowa na talakawa da mawadata balma na talakawa ne kafin mawadata domin an samu wani sarki wato sarkin roma sarkin romawa a lokacin da manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya kai masa saƙo na musulunci ya kai masa wasiƙa domin ya musulunta to shi wannan sarkin romawa wato hirakal wanda ake ce masa haklis kenan ya sa aka kira mutanen madina ko kuma mutanen makka larabawa da suka ziyarci wato ƙasar roma a wannan lokacin akwai abu sufiyan a cikinsu domin ya tambaye su dangane da wannan manzo ko kuma dangane da wannan mutumin da yake cewa shi manzo ne saboda haka aka kira abu sufiyan hirakul din nan shi kirista ne nasara ne kuma ya karanci injila ya san siffofin annabawa da manzanni a cikin injila saboda haka sai ya soma tambayan abu sufiyan dangane da siffofin manzan allah sallallahu alaihi kamar yadda ya karanta a cikin injila daga cikin tambayoyin da ya yi masa ya ce ah, a cikin mabiyan manzan Allah sallam su wane ne mabiyan manzan Allah sallam talakawa ne ko mawadata ko sarakuna da manyan mutane sai abu sufiya ne ya ce a ah, ai talakawa ne mabiyansa yawancin mabiyansa talakawa ne da kaskantattun mutane to daga ƙarshe hirakal yake cewa to abin da ya sa na tambaye ka shin mabiyansa talakawa ne ko mawadata kuma ka bani amsar cewa talakawa ne mabiyan annabi muhammad sallallahu ya yace wa kadhalikal anbiya'u ya hakan nan ne annabawa suke a duk inda suke mabiyansu talakawa ne an gane wannan ko to kun ga wannan ya kara tabbatar mana cewa lallai wato ma'aunin shigan addini ba daga talauci ko daga wadata ba ne an gane ko addinin musulunci na kowa da kowa ne to amma waɗannan kafirai ba su sani ba saboda haka suka kafa hujja da wannan akan rashin bin alkur'ani cewa tun da wato waɗannan masu rauni waɗanda ake raunana su su ne mabiyan alkur'ani saboda haka babu alheri a ciki tunda kuma babu alheri a ciki mu kuma ba za mu bi alƙur'anin ba daga nan sai suka halaka suka ɓata ya ce wa laukana khairan ma sabakuna ilaihi sai ce wa islam ya ta dubihi ya ce tun da ba su shiryu game da shi ba ma'ana ba su yi imani da shi har su shiryu ba fasa ya to abinda za su faɗa dangane da wannan alƙur'ani haza ifkun ƙadim. wannan alƙur'ani ƙage ne da ɗaɗɗe wato da ƙage ne wanda aka ƙago daga mutanen da waɗanda wato suka daɗe a duniya tun a can baya to wannan alƙur'anin wato ƙage ne irin na waɗancan wannan kamar faɗin allah ta'ala ne dangane da abin da suka faɗa wata ayar suka ce wa ƙalu safirul awwalina baha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila sai aya ta gaba ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة نعم وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله كما alhalin a gabaninsa ma'ana a gabanin wannan alkur'ani kitabu musa akwai littafin musa imaman yana mai jagoranci wa rahman wa rahmatan kuma mai rahama wa kuma rahama wa kitabun musaddiqun lisanan arabiyan kuma wannan alkur'ani littafi ne mai gaskatawa ga littattafai da suka gabace shi lisanan arabiyan a harshen larabci aka saukar liyun liyunzira na zalamu domin yayi gargadi ga waɗanda suka yi zalunci wa bushra lil muhsinin kuma bishara ya zama bishara ga masu kyautatawa Allah ta'ala ya ƙara kafa hujja a nan da gaskiyan alƙur'ani cewa a gabanin wannan alƙur'ani ai akwai littafin musa wanda Allah ta'ala shi ya saukar da wannan littafi me sunan littafin Musa shine at-taura haka ne ko littafin Musa shine at-taura imaman wa rahma wannan littafi na annabi Musa alaihi salam wato at-taura littafi ne wanda yake jagoranci ma'ana yana jagoranci a cikin mabiyansa wanda banu Isra'ila suke ainihin koyi da shi suke tabbatar da abin da wannan littafin ya zo da shi kuma rahama ne ga waɗanda suke mabiyan wannan littafi domin duk wanda ya yi imani da attaura ya yi aiki da shi a cikin banu isra'il to lallai ya shiga cikin rahamar allah subhanahu wa ta'ala wanda akwai ayoyi da dama da allah ta'ala ya wasafta attaura da aka saukarwa annabi musa da siffofi masu kyau an gane ko a nan ya ce kitabu musa imaman wa rahma littafin musa mai jagoranci ne kuma rahama ne an gane ko a wata surar a suratul an'am ce kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas to a littafin da annabi musa ya zo da shi nuran wato yana da haske wa hudan kuma shiriya ne ga mutane ta saboda haka wannan attauran wanda Allah ta'ala yake wasafta shi a cikin alkur'ani da waɗannan kyawawan sifofi imaman wa rahma nuran wa hudan ba shi ne attauran da yake hannun wato yahudawa a wannan zamani ba an gane wannan ko ba shi ne attaura wato wanda ake ce masa uh, old testament kenan wato uh, bible old testament ba shi ba ne wanda yake hannunsa yanzu domin me domin wanda yake hannunsa a yanzu sun bata shi sun canja shi sun yi kage ƙagensu a ciki sun shafe da yawa daga cikin hukuncin allah daga ciki saboda haka sun cakuɗa gaskiyan da ƙaryar sun cakuɗa maganganun allah da maganganun waɗansu mutane masu bin son zukatansu saboda haka wannan littafin a yanzu wanda yake hannunsu ba shi ba ne wanda Allah ta'ala ya wasafta shi a cikin alkur'ani domin kada wani ba yahude ya zo ya kafa miki hujja ke musulma cewa ai bible ɗin nan naso Allah ta'ala ya wasafta shi da kyawawan sifofi kuma Allah ya yaba shi a cikin alkur'ani don yana daga cikin abubuwan da suke yi a wannan zamani sai su zo domin suna karanta alkur'ani kuma karatu ba wai na su karanta harufan kawai ba a su karanta su fahimce shi domin su tsago wani abu ko kuma su kwakulo wani abu wanda za su kafa hujja da shi ko kuma su samu wata shubha da za su kafa hujja da shi akan musulmai an gane ko to suna aikata haka to a tauran da Allah ta'ala ya wasafta shi ya yaba shi a cikin alkur'ani shine a tauran da wato original attaura kenan wanda a wato annabi musa aka saukar masa da shi kuma banu isra'ila a zamaninsa suka yi aiki da shi an gane ko kuma suka yi koyi da shi to wannan littafin kenan ya ce wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wato littafin musa kenan ce wa kitabun ce kuma wannan alkur'ani wani littafin ne fa wanda Allah ta'ala ya saukar da shi kamar yadda ya saukar da attaura domin Allah ta'ala shi da ya saukar da alkur'anin nan shi ya saukar da attaura ya saukar da injila da zabura da suhufi ibrahim da suhufi musa da makamancinsu daga cikin littattafai da Allah ta'ala ya saukar ya ba mu labaransu ya ba mu ya ambata mana sunayen waɗansu su da yawa daga cikinsu kuma ba ambata mana sunayensu ba wa rusulan qad qasasna qad qasasnahum alayka min wa rusulan lam naqsusuhum alayhi wa kallama Musa taklima saboda haka shi ma wannan Alƙur'ani littafi ne kamar sauran littattafai da Allah ta'ala ya saukar da su musaddiqun yana mai gaskatawa ma'ana yana mai gaskatawar littafin Musa domin mai. domin abin da yake cikin littafin annabi musa shine yake cikin alkur'ani mai girma abin da yake cikin littafin annabi musa wato a taura din nan da farko akwai siffofin manzanmu sallallahu alaihi wasallama a ciki wanda allah ta'ala ya saukarwa annabi musa ya ba da labarin annabi muhammad sallallahu a cikin attaura kuma da aka aiko manzanmu sallallahu alaihi wasallama aka saukar da alkur'ani sai ga labarin annabi musa cikin alkur'ani kamar yadda aka samu labarin annabi muhammad sallam a cikin attaura akwai wani hadisi a cikin sahihul bukhari wani sahabi yake cewa wallahi innahu la mausufun fi taurati bi ba'd sifatihi fil qur'an yace na rantse da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wasafta shi an ambace shi a cikin attaura da irin siffofinsa da suke cikin alqur'ani yace daga cikin wa'annan siffofin a cikin at-taura inna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kun ga akwai wannan aya ce a cikin alqur'ani ai ko to akwai wannan ayar a cikin at-taura inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira daga nan yace wa hirzan lil ummiyina sammaytuka al-mutawakkil laysa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq an gane ko ولن يقبضه الله تعالى حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا غلفا وقلوبا وقلوبا غلفا وآذانا صما waɗannan duka siffofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za mu iya fassara su ba masu jin larabci shikenan sun rabauta anan hirzan lil ummiyina sammaytuka al mutawakkil laysa bi fazzin wala ghaliz kun ga fazzin wala ghaliz innan a cikin alkur'ani walau kunta fazzan ghalizal kalbi lam faddu min hawlika abinda a taura ya tabbatar kenan ya ce wannan annabi ba fazzin bane ba mai kaushi bane an gane ko kuma ba mai tsanani bane dabi'unsa da kuma ayyukansa ba mai kaushi bane ba mai tsanani bane alkur'ani ce walau kunta fazzan ghalizal kalbi lam faddu min haulik. da a ce da ka kasance fazzan wato mai kaushin hali ghalizal qalbi mai tsananin zuciya mai taurin zuciya ma'ana baka da rahama da ka kasance haka ai lanfaddo min haulika ai da mutane da yawa da sun wato da sun watse daga gare ka da sun watse daga wurinka da ba wanda zai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kana rahiman raqiqa manzo Allah sallallahu ya kasance mai rahama ya kasance mai taushi mai taushin hali ya kasance mai kyakkyawan mu'amala kuma ba za a taba masa wani abu ya rama ba matukar wannan abin bai shafi addininsa ba wani sai ya zo ya zazzage shi wani sai ya zo ya kama mai kaya ya shaƙe shi kamar wannan balaraban ƙauye ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu ya haɗu da shi a hanya kawai sai ya cafke manzo Allah sallallahu ya shaƙe shi ya ce a tsini min malillahi lafi indak ce kai manzo ne ko to ina dukiyar allah nan da yake hannunka ba ni shi tun da kai manzan allah ne ah, to an aiko manzo ne da alkur'ani ko da dukiya da wanne aka aiko shi da shi alkur'ani aka aiko da shi aka aiko shi da shi ba dukiya ba amma shi dai da yake balaraban ƙauye ne sai zo ya cafke shi wai ba ni dukiyan allah da yake hannunka za Allah sallallahu alaihi ya kalle shi kawai murmushi ce to ku dan bashi wani abu kawai to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wasafta shi cikin at-taura kamar yadda aka wasafta shi a cikin wato alqur'ani saboda haka wannan alqur'anin yana gaskata abinda wato ya gabata daga cikin littattafai da aka saukar wanda at-taura na daga cikin su lisanan arabiyan ai unzila lisanan arabiyan wato an saukar da wannan alkur'ani da harshen larabci liyunzira na zalamu domin ya yi gargaɗi ga waɗanda suka yi zalunci wa bushra lil muhsinin kuma bishara ga waɗanda suke masu kyautatawa wato waɗanda suka yi imani da shi kuma suka yarda da shi suka gaskata shi aya ta gaba a gurguje إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يكي إن الذين قالوا ربنا الله lallai waɗanda suka ce rabbun Allah ubangijinmu shine Allah sun mastakamu sa'annan suka daidaitu fala khawfun alaihim to babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba za su zamo masu bakin ciki ba ula'ika ashabul janna waɗannan ne ma'abuta aljanna Khalidi fiha suna madawwama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun bisa ga wani sakamako saboda abinda suka kasance suna aikatawa to wannan waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wata'ala yana bayyana sakamakon wanda ya yi imani da alkur'ani kenan wanda ya yi imani ya gaskata alkur'ani ya gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sakamakonsa na ladina qalu rabbuna Allah lai waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah wannan shine tauhidi kenan wannan shine ma'anar la ilaha illallah haka ne ko qalu rabbuna Allah suka ce ubangijinmu shine Allah sun mastaqamu sa'annan suka daidaitu malamai suka ce sun daidaitu ma'ana akan wannan kalmar tauhidi da suka tsaya wato suka kira sun ce rabbuna Allah wannan magana ce kenan ko ba haka ba istaqamu wannan aiki kenan kamar yadda na bayyana muku a can baya haka ne ko cewa Allah subhanahu wataala wato a lokacin da muka yi tafsirin wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat Allah ta'ala yakan hada imani da aiki nagari sau tarin yawa a cikin alkur'ani domin ya ƙara nuna mana cewa imanin nan baya inganta kuma baya ratsa zuciya sai da me sai da aiki nagari to irinsa kenan a wajen nan ce qalu rabbuna allah sun faɗa da bakin su cewa ubangijinsu shine allah kuma sun yi imani da shi imanin ya shiga zuciya ko to menene alamar cewa imanin yana nan a zuciya sun mastaqamu sa'annan suka daidaita suka miƙe suka tsaya a kan wannan kalmar wato ma'ana wajen bin umarnin Allah da kuma nisantar sabonsa na lalzina kalu rabbin allahu sun mastakamu wanda malamai suna cewa wannan aya da makamancinta aya ce masu jawami'ul kalim masu haɗe wato ma'anoni masu faɗi da yawa wanda gaba musulunci ana iya cewa al'ayar nan ta tattara gaba ɗayan musulunci qalu rabbuna allah sun istaqamu kun ga summa istaqamu din nan summa istaqamu ala salati summa istaqamu ala saumi. ثم zakati. على الزكاة ثم استقاموا على صلة الرحم ثم استقاموا في اجتناب المحرمات duka komai na iya shiga cikin wannan ayar shi akwai wannan sahabin nan da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Sufyan ibn Abdullah Saqafi da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wato ya manzon Allah ka giya mun. wani al'amari a cikin addinin musulunci wanda ba na bukatar na sake tambayan wani a bayanka ce ka giya mun wani al'amari cikin addinin musulunci wanda zan yi riko da shi a wata riwayar ya ce ya manzan Allah giya mun me addinin musulunci kuma ka takaita mun a takaice ka sai manzan Allah sallam shi ma uti ya jawami ulkarin ya iya bayani yana da azancin magana sai ya ce masa qul amantu billahi mastaƙim Ya ce ka ce to na yi imani da Allah sa'annan sai ka miƙe ka daidaita shi kenan kalmomi biyu manzo Allah sallallahu ya giya mai ya taƙaita mai addinin musulunci gaba ɗaya amantu billahi Na yi imani da Allah kuma na daidaita shi kenan saboda haka bayan mun shiga cikin musuluncin nan ko an haife mu a musulunci mun karbi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ake bukata da gare mu daidaituwa a daidaita sahu sunan wani keke na fafa kano ko a daidaita sahu ko ba ka ba keke na fafa kenan a ina a kano a to ko da yake ban sani ba ko ana daidaita sahun a yanzu ko an daina yi an gane ko to daidaitawa kuma wato wannan kalma ta daidaitawa dinnan ta kunshi dukkanin al'amura to daidaitawa akan ibadu ibadu gaba daya duk wani abin da kika san cewa ibada ce to daidaitawa a cikinsu wato ma'ana ba ƙari ba rage kun ga kenan ba bida'a kenan duk wanda yake aikata bida'a baya daidaita addininsa ba mustaqimin bane an gane ko yawa kuma daidaita wannan shine abin da Allah ta'ala ya umarce mu da shi wanda kuma babu mai tsira babu mai samun tsira da kubutuwa a wajen Allah ta'ala sai wanda ya daidaita wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili saboda haka duk wanda yake aikata bid'a shi ba mustaqimin bane ko da yana karanta ihdina siratal mustaqim sau sau da yawa ba zan ce sau biyar ba sau da yawa a rana a kowace sallah nashi an gane ko saboda haka hakan nan kamar yadda muka faɗa daidaitawa akan ibada daidaita akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma istiqama kenan hakan nan daidaita akan ikhlasi wato yin aiki don Allah kamar yadda waɗansu sabai suka fassara wannan ayar sun mastakamu ay akhlasul ibada wato suka daidaita akan wato ma'ana sun tsaya akan yin aiki don Allah ba don wani ba ikhlasi kenan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu hunafa hakan nan daidaita akan me akan imani da rashin shirka duka shi ma wannan ya shiga cikin al-istiqama innal na qalu rabbuna allahu thumma istaqamu wanda istiqaman nan yana da muhimmanci abu ne da ya kamata kowane musulmi ya daidaita kansa ki daidaita kanki a hijabinki ki daidaita kanki wajen fitanki ki daidaita kanki wajen magananki ki daidaita wato kanki wajen wato tafiyanki da wato hakan nan ki daidaita uh, mu'amala ki daidaita kanki wajen mu'amala da mijinki da 'yan uwanki da 'ya'yanki gane ko da kuma wato mahaifanki da duk wani wanda kike mu'amala da shi saboda haka wannan kalma to kalma ce mai faɗin gaske mai faɗin ma'ana wanda komai da komai na iya shiga ciki duk wani abin da kika san cewa Allah ta'ala ya yi umarni da shi to daidaitawa a kansa ya zama wajibi duk wani abin da kika san cewa Allah ta'ala ya yi hani a kai to daidaitawa a kan barinsa ya zama wajibi da fata hanci wannan to Allah ya daidaita mu kuma ya daidaita imaninmu ya daidaita ibadarmu ya daidaita halayenmu ya ce to waɗannan ɗan me sakamakonsu su la khawfun alaihim babu wani abun tsoro a kansu wato dangane da abin da wato za su fuskanta bayan mutuwansu la khawfun alaihim duk wani abin da abin tsoro ne bayan mutuwa har a shiga aljanna har zuwa ranar tashin kiyama waɗannan idan suka zo mutuwa ba su jin tsoron wannan abin saboda haka ba su jin tsoron azabar kabari ba su jin tsoron tambayan kabari ba su jin tsoron duk wani abu na tashin hankali a ranar tashin kiyama ba su jin tsoron wato ainihin wutan jahannam ma'ana Allah ta'ala ya amintar da su gaba daya daga duk wani abin da suke jin tsoronsa walahum yahzanun haka kuma su ba za su yi bakin ciki ba ma'ana dangane da abin da suka bari a bayan mutuwansu ba za su yi bakin cikin sun bar 'ya'ya ba ba za su yi bakin cikin sun bar dukiya ba ba za su yi bakin cikin sun bar iyalai ba ba za su yi bakin cikin sun bar wani abu da suke kauna ko suke so a wannan rayuwa ta duniya ba Allah ta'ala zai ba su sakamakon da har ma ya mantar da su duk wani abu da su wato duk wani abu na jin daɗi da suka bari a wannan rayuwa ta duniya wanda kun ga tsoron abin da yake zuwa gaba da bakin cikin abin da mutum ya bari wannan shine halan da kafiri yake shiga ciki a ranar tashin kiyama balma tun daga lokacin mutuwansa Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya kare mu saboda haka shi wanda bai imani da Allah ba wanda bai ce rabbun Allahu ba kuma bai daidaita ba to wannan yana cikin barazana na duk wani abin da zai fuskanta yana cikin fargaba na duk wani abin da zai fuskanta sannan idan zai bar wannan rayuwa ta duniya sai ya yi ta bakin ciki wayo ‘ya'yana wani hali za su kasance a ciki bayan mutuwa wayo dukiyata kada a yi mun watsi da dukiyata watakila za a lalata mun dukiyata wayo ga mahaifina wayo ga mahaifiyata wayo ga wani ga wani sai mutum ya yi ta bakin ciki allah ya kare mu amma wanda suke masu imani masu daidaita ba su a baƙin cikin abin da suka bari shi yasa za ku gama wa'ansu suka zo mutuwa me suke yi dariya suke yi wasu sun zo mutuwa dariya suke yi suna murmushi suna murmushi saboda mai saboda an yi musu bishara an yi musu bishara wa'ansu akan nuna musu aljanna gidan wato makomansu a aljanna tun ma kafin su bar wannan rayuwa ta duniya ni an bani wani labari akwai wata baiwar Allah wadda wato ta yi shahada a cikin gobara domin mutuwar gobara shahada ce an gane ko wato yadda ake bada wannan labarin cewa wato ta kone ne a cikin gobara aka kai ta jut ta kone to aka yi ta jinya dai kwana biyu uku to sai ajalinta ya yi ajalinta da ya yi sai can sai ta fara murmushi fara murmushi tana dariya wanda suke kewayenta suka ce baiwar allah kina dariya mai shikenan sai ta soma yin haka da hannunta ga waɗanda suke tare da ita ɗinnan tana cewa don allah ku matsa ku matsa ku ba su waje ga sunan zuwa ga sunan zuwa ce su haye kuma su wane ne waɗannan ce wallahi ga sunan da fararen kaya masu kyawawan fuska sun zo ziyarta na ne sun zo duba ni can an jima kawai sai aka ga numfashi ya ɗauke ashe waɗannan mala'iku ne mala'iku ne waɗanda suka zo ɗaukar hankali shine Allah ta'ala kamar yadda ya bamu labari a cikin suratu fusilat innal ladhina qalu rabbuna Allah kamar wannan ayar thumma ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah takhafu wala tahzanu wa abishiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un suna cewa wato uh, Allah ta'ala yake cewa lallai waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma suka miƙe suka daidaita akan wannan kalmar mala'iku suna sassaukowa a su lokacin mutuwansu mala'ikun rahama masu haske masu ƙamshi masu zuwa da bishara Allah ta'ala ka haɗa mu da irin waɗannan mala'ikun tatanazzalu alaihimul mala'ika waɗannan mala'ikun suka zo musu sai su ce musu la takhafu wa la tahzanu kada ku ji tsoron abin da za ku fuskanta kuma kada ku yi bakin cikin abin da kuka bari wa abshiru biljanna, kuma albishirinku da aljanna gani ko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kenan a wannan ayar yace fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul janna ce abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun aljannan nan da ake ta muku alƙawarinta ku zo wajen tafsir a ce insha Allah ku yan aljanna ne ku je ina ne a ce ku insha Allah yan aljanna ne musulmi ko musulma idan kin lizimci dokokin Allah da iyakokinsa insha Allah ke yar aljanna ce an ce a sa hijabi yadda ya kamata kin sa an ce a rufe fuska kamar yadda ake bukata kin sa an ce ka a nisanci zuwa wajen bokaye kin nisance su kin daina zuwa wajen su to alhamdulillah ga aljannan nan da ake miki bisharanta abshiru albishirinki jannati allati kuntum tu'adun sai waɗannan mala'ikun su ce musu su cewa waɗannan mustaqimai din an gane ko ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya ai da ma mu ne majibintan ku a duniya a rayuwar duniya wato ma'ana mu ne muke karfafa ku wajen aikata ayyukan alheri za ki zo tafsiri ba matsala ba komai kina sauri kina gaggawa ma ki zo mala'ika na nan yana yana kwadaitar da ke akan me akan zuwan nan za ki yi karatun ƙur'ani wata tana nan ta ni ƙur'anin nan sai ta ajiye ni ƙur'anin nan ta ɗan buɗe shafi ɗaya ta ajiye ke kuma kina nan kina kwaɗayin ki karanta ƙur'anin nan ki karanta ki karanta ga tasbihi ga hailala to mala'iku ne suke ƙarfafa mu akan me akan duk wani aikin alheri da muke yi to sai mun zo mutuwa ne in Allah ya yarda muna cikin waɗannan mutane mala'ikun za su za mana cewa to dama ayyukan alheri da kuke yi dinnan mu ne majibintanku a cikin waɗannan ayyuka nahnu awdiya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah hakan na a ranar tashin kiyama ma mu ne majibintan ku zamu kula da ku zamu kiyaye ku duk duk inda aka ce za a sha wahala ba za ku sha wahala ba zamu dauke muku duk wani abin da wato mutane suke ciki na tsanani da wato wahala na'udiyakum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un zuwa karshen wannan aya Allah ya samu dace yace ulaika ashabul janna waɗannan su ne mutanen aljanna khalidina fiha suna madawwama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun bisa ga wata wani sakamako wanda aka yi musu bima kanu ya'malun ta dalilin abin da suka kasance suna aikatawa insha Allah akan wannan ayar zamu dasa aya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu wato ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana hada wabillahi tawfiq idan akwai tambaya

wanda ya karanta su ma ladan su ɗaya to alhamdulillah waɗannan abubuwa guda biyu <coughs> kun san cewa lokacin da muka yi tafsirin suratul ikhlasi wato qul Allahu ahad mun bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa suratul ikhlas tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani ko ta kira shi yasa wannan ɗin take wannan tambayar cewa tun da aka ce tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani to idan mutum ya karanta suratul ikhlasi kawai sau uku yana daidai da wanda ya yi saukan alkur'ani to anan sai mu ce a'a baya daidai da wanda ya yi saukan alkur'ani domin abin da manzo Allah sallallahu yake nufi da cewa suratul ikhlasi tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani ba wai a yawa bane an gane ko na yi muku bayani a lokacin cewa abin nufi Abin da suratul ikhlasi ta kunsa ta kunshi me ta kunshi wato kadaita Allah da kuma rashin hada shi da wani haka ne ko kuma na bayyana muku cewa shi alkur'ani gaba ɗayansa an saukar da shi yana bai bayani akan abubuwa guda uku manya-manyan abubuwa guda uku tabbatar da tauhidi haka ne ko hakan nan tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da ranar tashin kiyama wanda kashi na farkon nan wanda Allah ta'ala ya kawo ayoyi da dama yana mai bayani cewa shi kaɗai ya cancanta a bautata masa to ita suratul ikhlasi sai ta wato talakhaso ta dunkulo wannan wato wannan ɓangaren gaba ɗayanta an gane ko a cikin ayoyi guda uku ko guda hudu kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan kenan na biyu idan muka ce mutumin da ya karanta suratul ikhlasi sau uku yana daidai da wanda ya saukan alkur'ani wannan kamar wato mun karyata abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa kenan a wani hadisi da yake cewa wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alkur'ani yana da lada nawa yana da lada goma wanda idan muka ce a kirga harufan alkur'ani daga farkon shi har ƙarshensa an gane ko shin harufan suratul ikhlas suna iya zama daidai suna iya zama ɗaya da harufan alkur'ani gaba ɗaya kun ga ba zai yi ba saboda haka wanda ya karanta suratul ikhlas sau uku baya daidai da wanda ya karanta wato ya yi saukan alkur'ani gaba ɗaya wallahu alam tambaya ta biyu kuma wanda ya wato wanda ya saurari karatun alkur'ani a kaset ko a wayansa shin yana daidai da wanda ya karanta ta a'a baya daidai da wanda ya karanta alkur'ani an gane ko domin shi karatun alkur'ani ya fi lada akan me akan sauraron alkur'ani domin shi karanta alkur'anin ana hada abubuwa ne guda biyu a lokaci daya ko ba haka ba mutum yana karanta shi kuma yana lura da ma'anansa a lokaci daya saboda haka yana da ladan karatun kuma yana da ladan wannan tadabburin da yake yi amma shi wanda yake sauraron ƙur'ani kawai baya karanta shi kun ga shi ya rasa ladan mai ladan karatun an gane ko saboda haka mafi kyau shine mu yi kokari ba a ce kar a saurare ƙur'ani ba sauraron sa ma yana da ladan gaske yana da lada mai yawa domin sauraron sa shi zai sa mutum ya fahimci abinda wato ya kunsa an gane ko amma mafi kyau shine mu karanta tare da me tare da sauraron abin da muke karanta ma'ana tare da tadabburin abin da wato muke karantawa wannan ya fi lada wannan ya fi alheri wannan ya fi zama wato uh, fahimtar uh, ya fi kusanto da ainihin uh, manufar alkur'ani ga mutum hada wa billahi taufi ɗakin shi kenan ko saboda haka Abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya bamu ladansa Allah ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya biya mana buƙatunmu na duniya da lahira aran ma za ka ƙarasa mana da addu'a akwai ɗan tambihi ko ai shi na an gama an gama tambayi